Kamar yadda muka yi muku alkawarin cewa nan gaba za mu rinka zo muku da wani sabon shiri a tashar mu ta mai dalili Info News. Shirin mai suna kunne ya girma kaka? To fa gashi Allah yayi. Shirin namu na yau zai da zango a masarautar gobir tudu ta madawa jamhuriyar Nijar. Za ku ji mu ɗauke da kira da wani dattijan bagobiri mai suna Malam Suleimanu Salihu Sabon Birni, wanda ya bayani dalla-dalla a game da sarakunan da suka shuɗe har kawo ga sarki mai ci yanzu mai martaba maniru magajirogo sunana malam suleimanu sarkin gobar salihu sabo birni wanda yake yana cikin garin sahan bini ta jihar sokoto kuma ana ɗaya daga cikin masana tarihi na sabon birni shekara ta saba'in da ɗaya. a nan za mu yi bayani akan masarautar gobar tudu wato madawa cikin jamhuriyar nijar ita dai gobar tudu madawa tana da tarihi cikakke kamar yadda sauran daulolin gobar suke don ta samo asali daga sarkin gobar muhammadu mai gici sarki na 342 kuma wanda ya yi sarauta daga 1700 daidai zuwa 1710 muhammad mai gici shi ya haihi sarkin gobar uban ashi wanda ya yi sarauta a shekara ta 1750 zuwa 1763 uban ashe ya haihi kurar gado shi kurar gado bai yi sarki ba ɗan sarki na amma ya haifi sarkin gobir gwamki wanda ya yi sarauta a shekara ta 1814 zuwa 1821

zuwa alif da ɗari tara da ɗai kuma sarki na ɗari uku da sittin da bakwai shi sarkin gobe ibrahim na mai hura shi ya haihi aliyu gadanga amma gadanga bai yi sarki ba don ɗan sarki na shi kuma aliyu gadanga ya haihi abubakar mai saje shi ma bai yi sarki ba ɗan sarki na shi abubakar mai saje shi ya haihi ɗan galadima adamu mai uwa da muhammadu zodi da abdullahi dalle da ibrahim tunau mai dungu da dai sauransu da kanansu maza da mata saboda tsananin kishin gobir shi ɗan galadima adamu mai uwa da ƙannansa sun ka baro tsibiri sun ka yi arewa suna karawa da azbinawa suka zama gambon gabas gambon arewa ga gobir sun zauna ganda samu gidan atto gurbin kada mai ishara da garin ɗan tudun dan galadima da bataji ita dai wannan ƙasa ta madawa asalinta ƙasata ta azbinawa kash laifin daɗi ƙarewa in ji tsohuwa da ta haɗe tsoka sai ku tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin Alan Suleimanu Salihu Sabon Birni ya bayar a game da sarakunan gobir tudu. Ku kasance tare da mu a cikin tashar mu ta YouTube ta mai dalili Anho News a Nijar.